Da suna Allah mai rahama mai jin kai, rashin sani ya fi dare duhu, kashi na ashirin da shida. Har Airford na kai su shi da twins da mamansu, tunda muka shiga mota yaran na hannunsa har muka kai Airford ɗin. ko da muka je ba a fara ɗiban fasinjas da za su tashi ba saboda ana sabis ɗin jirgi hakan ya zauna a kan kujera ya kankami yaran duka biyu a kirjinsa kafin ya ciro su ya zubawa fuskar su idanu kallon su yake ba ko kiftawa fuskarsa cike da wani yanayi hakan ba bakon abu ba ne gare mu ni da maman yaran saboda in zai tafiya ka zai ta kallon yaran kamar ya yi kuka don baya son nesa da su ko kaɗan Ko da aka fara kiran mutane bai ba da yaran ba har aka dinga kiran sunan shi kafin da kyar na amshe su a shi na mika Nafisa idanunsa cike da kwalla ya juya zai shige Nafisa ta kira shi cikin wani murya mai rauni wacce ta sa dole ya dakata tare da juyowa. Kalanta ya tsaya yi kafin da ɗan sauri ya dawo wajensu, ya haɗa da ita da yaron ya rungume gaba ɗaya har tsayin mintuna kusan uku kafin ta fara janyewa jin ana sake kiran shi. Hannunsa ya sa ya riko fuskar ta karo na farko ya fara share mata wayan da ke gudu a kan kuncinta sannan ya kisin ɗin goshinta. Na haife miki momin twins ya faɗa don ya san Dan siyasan sai ta nemi yafiyarsa don haka take masa duk lokacin da zai yi tafiya. Nimshe ido ta yawa yana sake kangaro mata. I love you Abdallah, ina son ka dadin twins. Numfashi ya sauke mai nauyi kafin karo na farko ya farta mata kalaman da bata taba tsammanin jinsu ba daga bakin shi, kalaman da ta sa ranta har abada. Ba zai taɓa fitowa daga bakin Abdallah zuwa kunnenta ba. I love you too mommy twins. Ina son ki sosai ki kula da kanki. Yana faɗar haka ya juya da sauri ya shige. Haka mu ma muka juya muka mai da juya mai da su gida. Ban san me ya faru ko aka yi ba kwana biyu da tafiyarsa ya kira ni a rikici wai ina na fisa. Me ya sami yaran shi? Sam ban gane inda kalamansa suka nufa ba da kyare min bayanin wai yana ta kiranta tun jiya da daddare har zuwa yammacin yau amma bai same ta ba. Hakan ya sa na tafi da don duba masa su, sai dai abin da aka sanar da ni ya sa na jijiri na shirin jefar da ni don dole na nemi waje na zauna ina ambatan Allah a raina. Wai Nafisa ta tafi unguwa tun jiya da rana, amma har yau bata da ba, an bi bayan ta gidan ƙawarta da ta je yi wa barka, ta ce a tinjiya suka yi sallama ta koma yanzu dai an sanar da jami'an tsaro kuma suna kan aikin neman su amma har yanzu ba a ganta ba abin tashin hankalin wai gaba ɗaya cikin gari ko alamar motar ta babu balle kuma su ban iya na faɗa abdallah wannan bakin labarin ba domin ba ni da ƙarfin halin yin hakan ina ji ina gani na kasa ɗaukan duk kiran da yake min wanda ya kira ni min ya fi su hamsin da ƙarshe ma sai kashe wayar ne kashi gari kawai sai ganin mutum muka ya shigo lokacin muna estate din nasu muna shawarar a fara bin ƙauyukan garin ko za a dace hankalinsa ba ƙaramin tashi ya yi ba don kwasarsa aka yi zuwa asibiti ya yanki jiki ya faɗi dukanmu ba mu yi mamaki ba da likita ke sanar da mu jininsa ne mugun mugun hawa irin wanda ba a so na farar ɗaya. Ga kuma faɗuwar da ya yi wanda ba don Allah ya kare ba da siyasa ya stroke. Baba muka bari a wajensa muka shiga neman Nafisa da yaran ta ido rufe sai da yardar ya rufa ba wani alamu na za a ganta. Washi gari ma ka muka ƙara bazuwa ba mu. ba mu ba mu ba jami'an tsaron ba kowa sai da ya ja jikinsa sai bayan kwana uku jami'ai suka samu motar ta da kusan rabin ta da ke kone a can hanyar barin gari gaba ɗaya ita da yaran sun kone don ba a gane kamanninsu musamman ita da wasu sassan jikinta ba su gama konewa ba kawai aka samu lambar motar ta ta ce wayar ta ma an samu ta amma ta kone sosai takalmin kafarta mayafin da ragowar atamfar jikinta sai rabin fuskarta yaran da sun kone sosai don ba a gane ko fuskarsu ba masu da kyan gani da mutum zai so ya sake kallon su haka aka yi yayyafa masa ruwa aka nannaɗe su cikin likafani Ya tashin hankali mun shiga lokacin saboda baba dagewa ya sai Abu Aulad ya zo kan gawar matarsa da 'ya'yansa, haka dole aka ɗauko shi daga asibiti zuwa gida, sai dai a kallon farko da ya musu sume waye a tsaye, sai dai gani aka yi ya tafi zai faɗi, hakan ya sa ne azamar tare shi. ruwa aka dinga zuba masa da ya sa ya ja dogon numfashi yana bude ido ya zabara tare da fincikewa daga jikina ya koma gaban gawar ba wai mutuwar ce ce ta sa yake neman haukacewa ba a irin yadda ya ga yaransa da matarsa ne ke birgita masa kwanya Wani irin ja baya yi kamar wanda wuta ta ja saboda fuskar yaren da ya arba da ita. Durƙushewa ya fara fuskan numfashi saboda katsewa da ya yi daga huhunsa. Sai dai ya kasa nan take kuma zubewa, in takaice muke dai daga ƙarshe janye shi da yi kan gawar, don ba abin da yake sai sumewa, suman ƙarshe kuwa da har an sadakar da shi ma ya tafi kafin ya farfaɗo. Abdallah bai taɓa bani tausayi ba kamar na lokacin Gaba ɗaya ya birkice ba shi da abin yi illa kuka, hakan ya sa jikinsa sake birkicewa dole aka yi asibiti da shi. Daga ƙarshe dai dole ya fitar da shi aka yi waje saboda kullum jininsa sake hawa yake yi ba sauka ba, kuma zuciyarsa da ta kumbura, abin da ya ba likitoci tsoro. irin bugun da zuciyarsa ke yi ga kuma kumbura da take yi kullum sama da baya. Watan sauka can kafin ya farfado daga koma ɗin da ya shiga, sai da ya ɗauki watanni biyu kafin ya fara amsa maganar mutane ga kuma fara dabara maganar gaba ɗaya. At least Abdullah sai da ya ɓata shekara a ƙasar Jamus saboda likitoci sun rike shi, da taimakon Allah da taimakon atta'a addu'ar baba da ta masoya ya fara dawowa daidai sai daidai sanda abin ya da masa ka idanunsa yake yin jajar kamar su fitar da jini kansa kuwa ya dinga tsananin ciwo yayin da kirjinsa ma ke amsawa dole ba yadda likitoci za su yi sana shi tuna bayansa hakan ya sa muka tattaro muka dawo tare da tilin magungunan da aka ɗora shi a kai mu muka tarar da wani sabon tashin hankali domin dai wata karuwa ce da ta yi suna da kuma bace ta wa baba duk yadda baba ya so ya ce ta daga jikinsa ta giya gashi har duniya ta fara sani shi da ita da ƙasar da ya je tana fiye da shi Ko ko'ina binsa take shi kuma baban ya kasa mata rashin mutuncin da za ta bar shi ko kuma ya ɗata ta da security Lokacin da Abdullah ya tunkare shi a batun buɗar bakinsa sai ce waye son ta yake wannan furucin ya sake sa Abu Aula cikin wani hali dan gaba ɗaya baba ya fara ɓata musu suna ba wai yana bi mata suna saba'n Allah bane ba kuma su ba kuma kama su aka yi tare ba haka ba ganin su aka yi gurin da bai dace ba sai dai kasancewarsa babban mutum sananne kuma nagartacce ya sa ganin ta tare da shi ya zama abin surutu ga jama'a tare da zargi da sharri ga makiya shekara kusan biya na abu ɗaya kafin da ƙarshe ba ya aure ta wanda shi ne ya kawo ƙarshen wannan rikicin sai sabon matsala da ta ɓullo tsakanin abdalla da amaryar baba. Wadda ba zan ce miki komai a kai ba domin wannan magana ce tsakaninku, shi zai miki bayanin komai duk da bana tunanin nan kusa, amma na san ko bai miki ba tabbas wata rana idanunki za su gane miki. Shigowar Hajiyar wato amaryar baba rayuwar estate ɗin ta fara canza salo, don kam iya shegenta take yi salo-salo Hajiya babba ba ƙaramin wahalar ta ta sha ba don cikakkiyar 'yar barikici da ke juya baba cike da kisa da na ta hanyar da ba zai taɓa ganin laifinta ba. Salanta bai ɗore sosai ba tashi ɗaya maka ga baba ya dawo sai abin da Hajiya babba ta ce masa yake aikatawa duk kuwa abin da ta ce mai kyau ko akasin haka. to fa wajen baban mai kyau ne a wajen shi. Tun daga lokacin Abu Aulad ba shi da wani sakat don komai ya yi cikin laifi yake wajen baba, haka za ta zuga shi ya sa shi a gaba faɗa da zagi. Akwai wani lokaci da ta ce ya yi mata rashin kunya, haka baba ya sa shi a gaba da zagi da cin mutunci har da sumari abin da kafa a rayuwarsa tun daga yarinta har zuwa girmansa, baba bai taɓa daga hannu ya kai jikinsa da sunan doka ba. Hatta umu wata rana da ta taɓa marin shi haka baba ya sa ta a gaba da faɗa kamar zai ari baki dan banda Allah ya rufe asiri Abdalla ɗanta ne da har rama masa zai iya yi cewa zai iya cewa zai yi sai gashi don kansa ranar ya ɗaga hannu ya kai fuskar abdallah da sunan mari wanda a lokacin shekararsa na haihuwa talatin da hudu ne Rayuwar Abdullah ta sake yin zafi don a yanzu ba shi da wajen da zai raba ya ji daɗi, kullum cikin damuwa da tunani yake, ga kuma hajiyar da ta sako shi a gaba ita ma da nata sharrin, hakan ya sa dole ya ƙaura ya bar musu estate ɗin, ya koma ɗaya daga cikin gidajensa da rayuwa. Barinsa gidan ma bai tsira ba don haka ajiya ta zauna ta tsara baba kan ya koma ya koma gidansu ne don su daina sa mishi ido ya irin rayuwar da ya ga dama. Wai an faɗa mata ya fara biye wa abokan banza yana fin mata shi yasa ya gujewa idanunsu haka kuma shine dalilin da yasa ya ƙyaure har yanzu. Irin cin mutuncin da baba ya yi wa Abdullah lokacin makura ne, don ko ya iya jifansa da mugayen kalaman da sai yi kenan. Ranar sai da ciwon sa ya tashi amma baba ko a jikinsa, haka ya tsallake shi ya bar shi kwance baya ko cikin hayyacinsa. Cin shiru bai zo bayan ya ce min akwai takardun da zai kamun ya sa na bi shi gidan shi ne fanatarar da shi cikin wannan hali har na nemo likita ya duba shi bisa umarnin baba dole ya rufe gidan ya koma estate da rayuwa inda hajiya babba ta kuma bullo da sabon jidalin auren shiraiha da take so ya yi. A karo na farko da Abdullu ya wa Baba Turjiya ya rufe idanunsa ya musu rashin mutunci don ya fahimci wannan baban ba babansa ba ne ba, ba wannan wannan wani ne daban da aka sauyo shi, wannan baban ba mai son shi ba ne, wannan baban wani remote control ne na ajiya da sayar da ta da shi kawai shi kuma bai shirya sakin ragamar rayuwarsa ga matar da ta nuna masa a tsantsar kiyayya da tsana ba tun yarinta har zuwa girmansa. Don ko da mutuwar ‘yan biyu da mamansu ba ta masa gaisuwa ba, balle jajen halin da yake ciki, hakan ya sa yadda duk duniya ba shi da maƙiyi sama da ita, domin ta sha faɗa masa ba ta son shi, kuma ta tsane shi tsana da babu ta biyu, ba ta son shi ba ta son buɗe idanu ta ga yana rayuwa. Kamar maganar Shuraiha kar ta mutu ba. Baba ya dinga ka masa tallan mata wanda duk zaɓen ajiya ne, dan ya ce dole sai ya yi aure ba zai lalata masa suna a banza ba, sai dai ko so ɗaya Abdullah bai taɓa buɗe idanu ya kalli matan ba. Hasali ma da aka kai shi ƙarshe gar da gari ya faɗa baba bai shirya aure ba. kuma ko ya shirya ba zai taɓa auren matar da ta fito daga tsagin maƙiyarsa ba. Kiran Hajiya babba da ya da makiyarsa ya sa Abdulkarim cike da rashin kunya ya taso wai zai yi faɗa da Abdallah sai dai ya yi babban kuskure musamman lokacin da zuciyar Abdallah yake kusa dan bas ya ɓalla masa hannu bayan ya sharara masa marin da ya sa ya yi mutuwar wucin gadi. Kukan da hajiya babba ta fashe da shi yasa jikin babe ya shiga mazari tun bari da take ambatar ya karyawa Abdulkarim Anu, Mafi kaskanci babe ya yi wa Mari mafi kaskanci baba ya yi wa kuncin Abu Aulad ma'ana a gaba ɗaya fuskarsa bai iya cewa komai ba sai kafe babe da idanunsa da suka yi mahaukacin ja kamar wanda aka watsawa da kakken barkono a ciki irin kallon da yake yi wa babe sa jikin babe sanyi yayin da cikin zuciyarsa ke masa zafi na ganin tashin hankali da damuwar gudansa mafi soyuwa a zuciyarsa hakan ya sa ya ɗago hannunsa da ya mara abdallan yana kallon fuskarsa cike da wani yanayi mai kama da da rashin jin daɗi. Juyawa Abu Aulad ya yi ya fita zuciyarsa na bushewa da komai ma inda ya sha alwashin komai baba zai yi ba zai taɓa yarda da matar da za ta fito da hannun babbar maki. Ba zai taɓa yarda da matar da za ta fito ta hannun babbar makiyar da yake tunanin kaf duniya ba shi da kamar ta ba. Tun da lokacin suke cikin wannan takun sakar wanda ana cikin haka ne kika shigo rayuwarsa, ki yi haƙuri, amma na daɗe ina bibiyar rayuwarki domin tun a satin ki na farko a ma'aikatan nan na shaida ke ɗin ke ɗin daban ce, hakan ya sa na shiga bibiyar ki da duk wani motsin ki, domin kuwa zuciyata na faɗa min za ki iya fitar da abokina daga halin sarƙaƙiya da rayuwarsa ke ciki. Ina mai baki haƙuri domin kuwa ni ne na ɗauki waɗannan hotunan lokacin da kika nemi faɗuwa ya tare ki. ban yi don ɓata miki suna ba illa na san haɗa alkhairi sai dai ba ni da wata mafita da ta wuce hakan domin ko na ce abdulla ya aure ki ba zai taɓa yadda ba dan ya ce san babu mace a gaban shi shi da mace har abada shi yasa na bullo masa ta hanyar da na san dole zai hakura domin shi ɗin mai tausayi ne ba zai so sunan ki ya ɓaci ba saboda shi Ta nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah bisalamu.